Ƙungiyar ta Masishiyawa wadda ta kira wani taron manema labaru a garin Zaria ta ce ilmantar da mabiya da bushara na cikin manya-manyan ayyukan da ta tasa a gaba. in ji shugaban ƙungiyar farfesa dauda ishaya manufofin da muka tasa a gaba na farko dai bishara yin wa'azi a cikin jama'a ko kuma cikin yarukan nan guda uku wato hausawa fulani kanuri krista na biyu kuma taimakon kai da kai na uku kuma muna aikin ilmantar da jama'anmu shi yasa ka ji a jawabi na na yi maganar makarantar rani da muka kafa domin wanda ba su iya karatu da rubutu ba kuma ana ayyukan lafiya muna da ma'aikatan kiwon lafiya da na jinya da na ungozoma da suke taimakonmu a waɗannan wurare muna waɗannan ayyukan. Bangaren mata da matasa ma na ƙungiyar sun ce suna ci gaba da ganin nasarori a yadda suke yada manufofin wannan kungiya. Ni ce mai suna Hajara Sama'ila Mamma, shugaban mata ta ƙasa. Akwai ci gaban da muka samu musamman da ba mu samu haɗin kan mata daga wurare daban-daban ba musamman jihohin da muke da su. Amma bisa ga kafa wannan kungiya muna da wakilcin mata na kowace jiha. daga cikin arewacin Najeriya wanda kuma ya haɗa kan mata muna samun ilmantarwa musamman a ƙauyuka inda muna koya mata ayyukan hannu da sauran kuma ayyuka na yara ƙanana marasa lafiya da kuma wayar da kan mata bisa ga cututtukan da suke damun su. Sunana Yakubu Ezekiel Madaki ni ne shugaban matasa na Masihiyawa Christian Association of Nigeria. Duka wani matashi da yake a ƙungiyar Masihiyawa Christian Association of Nigeria muna jawo su kusa da mu saboda mu ilmantar da su mu nuna musu hanyoyi masu kyau a cikin ayyukan masihiyawa da ma ƙasa gaba ɗaya. Sai dai kuma shugaban ƙungiyar Farfesa Dauda Ishaya ya ce ƙungiyar fa tana fama da wasu matsaloli. Matsaloli da yawa kamar su rashin kuɗi, rashin abin hawa, eh, rashin kuɗi ma yin siyasa da sauransu. na magana wariyar da kace kuna samu duk da yake ku kuna kiristoci amma wasu 'yan bangare suna wari. Eh ba zan ɓoye maka ba membobinmu da sukan je kudancin Najeriya idan mutum ya tsaya ce shi bahaushe ne Krista ko shi ɗan Fulani ne Krista ko shi Kanuri ne Krista sai ka ga 'yan uwanmu na kudu suna masa wani irin kallo daban kamar shi ba krista na ainihi ba ne kuma mun sha kokawa a taron ƙungiyar krista ta ƙasa baki ɗaya a ainihin kasida da na gabatar a taron ƙasa na national political reform conference na obasanjo na yi magana da kakkausar murya lokacin akan wannan dama dai da damar mutanen kudancin najeriya na ganin duk bahaushe ko bafin latinin da aka gani musulmi ne abin da kuma wasu ke ganin shi ke kawo kyamar da ake yi wa kiristoci hausawa ko fulani da suka fito daga arewacin wannan ƙasa. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya